Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Iyaye to roƙo ne dai a gare ku iyaye zami. Iyaye duk bazawar da kuka ga ta dawo gida wallahi Allah dole ce ta sa ta dawo gida. Saboda na tabbatar cewa duk irin daɗin da za ku bata a cikin gida wallahi bai kai gidan mijinta ba. duk abin da ka ga ya koro bira daga rami ya faɗa wuta ka san ba karamin abu ba ne iyaye dan an sako ku dan Allah dan annabi ku daina wulakanta su ku daina wulakanta su wata manaji a kicin take kwana saboda yanayin rayuwa ya riske ta aurenta ya mutu dan Allah dan annabi iyaye magana ce akan zawarawanmu da suke wahala idan sun dawo gidan iyayensu ƙaddara aure ba yadda ba ta faɗa ma mace kuma ita kanta da auren nan nata yi mata ai ba akan sarranta ba ne ku duba Allah ku duba girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye dan Allah dan annabi ku gyara wannan al'amarin to ke kanki ma kin dawo gidan iyayen naki a wahale balle kuma yau ki taho da 'ya'ya to iyaye duk dai wanda ya rike ɗan wani Allah zai duba nashi ba ma 'ya'yan naku ba wa'inda suka taho da su ɗin su ma ku duba su Allah zai buɗa muku ai ba ku kuke ci da kanku ba Allah ne yake ci da ku kuma Allah ne yake muku kuma ku ke wa kanku ba dan Allah dan annabi ku daina wulakanta zawarawan mu shi yasa zaka gani suna shiga cikin irin wani yanayin rayuwa wanda ba shi da kyau wata in ta yi tawakali wata ba lallai bane ta iya yin tawakali ko kuma kaga ta fita ta je ta kama gida duk ku ne sababi kun haɗa mata wuta a cikin gida ta fito da niyyan za ta zauna a gidan ubanta tunda ƙaddara ce ta faɗa mata ba yadda za ta yi